Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu suna na Fuad Umar kuna sauraron mu on Cable FM. Alhamdulillah lokaci ya kai da za mu samu wani brilliant episode na shiri mai suna taskar ilimi on Cable FM. Bawon Allah da zai gabatar da wannan shiri ya warware muna abubuwa na ban mamaki da dama wanda yake ba mu sani ba sunan shi Malam Gwani mai ismi. Fieldin shi ne kuma yana nan prepared da zai zo discharge wannan brilliant wato program on cable fm a gabanin mu mishi sallama kuma ya doki abin magana ya gabatar da wannan shiri website na cable fm shine www www.kiblafm.com ku logon kan wannan site ku yi amfani da shirye-shirye mu in mutum kamin mu na jiya na shekaran jiya na satin da ya wuce watanni da shekarun da suka wuce ku hau kan wannan website kiblafm.com com ku will listen from A to Z. Muna ma malam wato gwani da wato mai isimi sallama na musulunci muna ce mishi salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu malam gwani mai isimi. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu malam Fu'adu ina maka farka da wannan lokaci da sauran al'umman da suke sauraron mu a faɗin duniya a yanzu haka. Madalla mun gode. mun gode mun gode maka malam wato uh, gwani mai isimi ku kira brothers and sisters ku ga musu we love on cable fm episode na wannan shiri mai suna taskar ilimi on cable fm wanda zai gabatar da wannan shiri kowane lokaci in aka zo da another episode shi kuke kallo shi kan screen na sunan shi malam gwani mai isimi malam gwani mai isimi very wato yana da wato energy yana discharge programs da dama kan TV stations daga Nigeria, etc. Akwai wato other medium platforms kuma daga Nigeria inda yake yana amfanar da mutane na dama kowane asabar kan Kibla FM. Uh, ta wuraren 4 pm karfe hudu na yamma agogo na Nigeria. uh, kuma ghana time ko kuma ce gmt zai kama karfi biyar na yamma on kibla fm za ku ta samu wannan episode na shirin mai suna taskar ilimi on kibla fm malam gwani mai isimi ina son ka doki abin maganan ka fahimtar da mutane masu sauraren mu on kibla fm waɗanda suke cikin kasar mu America, United States of America, wanda suke cikin Canada, wanda suke cikin Europe, Asia, South America da kuma Africa. Wannan shiri mai suna taskar ilimi on cable FM wato a fahimtar da su wani irin shiri ne ta wani anya zai afanar da su sa'annan kuma a saurin magana kuma ka kaka a muna ciki in ka sauke a wasu tambayoyi kaɗan da zan mika maka ya so a kara warware muna wannan magana taskar ilimi on cable fm malam wato gwani mai isimi bismillah a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli salatan muhsinatan wa sallim salaman muhsinan ala sayyidil muhsinina wa imamul muhajjalina sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli salatan wa sallim muhsinan ala sayyidil muhsinina wa imamul muhajjali na sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. jama'a masu bibiya musamman a wannan kafa ta Qibla FM musamman masu kallon da kuma masu sauraro ina ma dukkanin al'ummar musulmi sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum. A hakika wannan shiri mai suna taskar ilimi shiri ne wanda zai rika yin kokari gurin fito da wasu ilmomi ma'ana wasu fannoni na ilimi wanda da farko akwai buƙatar mutane su fahimci an ce taska menene taskar shi kansa ilimin menene ilimi to kalmar taska akwai abin da a larabce larabci take bayar da ma'ana ma'ana idan aka ce taska ana nufin kanzi domin idan muka duba a tafiyar annabi Musa alaihi salam ɗaya daga cikin annabawan Allah subhanahu wata'ala wato annaba dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu kuma ɗaya daga cikin mursalai ɗari uku da sha uku sannan ɗaya daga cikin ulul azami wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa sannan kuma mai magana da Allah wato kalamun lahi kenan Allah ya tura shi ya ƙara ilimi a takaicen takaitawa gurin sayyidina hidir. a wannan tafiyar da suka yi akwai abubuwa da dama da suka faru wanda ba za mu tsaya mu yi dogon bayani game da wannan tafiya da sauransu ba amma dai a ƙarshe a da kwai inda suka je garin da suka je a maimakon a sauke su a garin ba a sauke su ba dai daga ƙarshe dai ko kuma in ce ba iya ba su masauki ba kamar yadda tafsiri musamman cikin suratul kafi ya zo da bayani da tafsirin ita wannan ayar da sauransu na tafiyar annabi Musa da shi da ainihin Kidir To a ƙarshe dai akwai katangar da ta zo kamar za ta faɗi. Shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana a cikin Alƙur'ani wa amal jidaru fa li gulamai ne, wato wa amal jidaru fa kana li gulamaini ne filma dinati, wa kana zilla kuma. wato a takaice takaita kamar yadda na ce kisa tana da tsawo kuma tana da yawa game da bayanin akan tafiyar Annabi Musa da Kidir. wannan kan gaba muhalli shahidin kanzun lahuma ma'ana kanzun lahuma tana nufin taska taska ita ce wani wuri a larabci wanda aka ainihin koye wani ma'adani idan aka duba cikin tafsirai wanda malamai sun yi maganganu game da menene ma'anan kanzun lahuma da Allah ya ce wa ammal jidaru fa kana li timai ne fil madinati wa kana tahtuhu kanzun lahuma to anan wannan katangar wato wata taska ce dukiya ce wasu malamai masana tafsiri suka fassara da cewar allo ne na zinari da aka saka shi cikin adaka aka binne shi a ƙarƙashin wannan katanga wanda waɗannan katangar nan libulamai ne ta marayu ne wa kana ta tuku kanzun lahuma ita wannan a ƙarƙashin katangar akwai taska wannan taskar ita ce ake kira da dukiya wanda wannan dukiyar sai ta zamanto an ainihin ɓoye ta ga waɗannan kakannin ko iyayen waɗannan marayun waɗanda idan har Allah ya raya su ya kai girmansu ya kai za su zo su riski wannan dukiyar da kakanninsu suka ainihin binne musu a ƙasa. To sai zamanto lokacin da katanga ta yi yunƙurin za ta faɗi sai a kidir da shi da annabi Musa ya yi ƙoƙarin cewar su tayar da wannan katangar don kar ta faɗi wannan dukiyar yara na ta bayyana da kuma alama tana iya yiwuwa a samu waɗanda zalimai ne da za su ainihin riƙe wannan dukiyar ba tare da sun sada waɗannan yaran da ita ba to amma tayar da wannan katangan shine zai taimaka har yaran su kai mallaki ko lokacin da za su mallaki hankalin kansu shekarunsu ya kai domin su iya riskar wannan dukiyar da iyayensu suka binne ma'ana kakanninsu suka binne a ƙasa to a nan idan muka kalla kanzin kuma tana nufin wato dukiya dukiyar nan da aka binne a ƙarƙashin ƙasa. To amma a ɓangaren kuma abin da ya shafi harshen Hausa idan Bahaushe ce taska, to a nan taska tana ɗaukar wani guri inda za a keɓe shi ko ma ya zama a daka ma'ana akwati ko wata jaka ko kuma wani wuri da aka killace aka keɓe inda za a rika ajiye in takardu ne to takaddun muhimman takardu ne in kuɗi ne to kuɗaɗe ne ma'ana dukiya ce mai daraja mai girma idan kuma a'a wani littattafai ne ko wani sirri ne to wuri ne da aka keɓe aka tanaza don ajiye mahimman abubuwa ma'ana gwalagwalan abubuwa waɗanda ba wai kasafai aka cika san ya zamanto an sake su sakata ko kuma an kyale su ya zamanto kawai a fili tangaran yadda kowa zai iya gani to shi yasa a takaicen takaitawa taska tana nufin wani wuri ma'ajiya mai daraja mai amfani da aka killace domin gaba in ana son taɓa ko ɗaukar wannan abin da aka killace a wannan taskar to sai a zo a duba a ainihin ɗauka a ainihin yi amfani in kuɗi ne in wasu littattafai ne in ma wasu kaya na ajiya ne duk wani dai abu mai muhimmanci ana iya taskace shi ma'ana ana iya samun wuri mai kyau mai muhimmanci sai a ajiye shi to saboda haka a takaice idan aka yi magana taskar ilimi to ana magana ce akan wasu ilimin ne waɗanda suke da muhimmanci suke da tasiri kuma shi ilimi ba sai an tsaya an yi dogon bayani a kai ba domin na tabbatar al'umma sun san daraja da fifiko da martaba na ilimi wanda ba za a taɓa lissafawa ba a shi kansa ilimi ya fi ƙasa yawa domin duk irin ilimin da ka sani za ka ga cewar akwai ilimin mukan da baka sani ba Allah kaɗai ya san iyakarsu saboda haka ne ma daga cikin abin da Allah ya fifita annabi Adamu alaihi salam da ilimi Allah ya fifita annabi Adamu allama Adamu na lasma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adamu sunayen komi sannan kuma daga cikin abubuwa da ya zama yake saba da daraja da girma shi ne ilimi to ilimin nan akwai su fanni daban-daban daban-daban akwai bangaren da ya shafi fikihu akwai bangaren da ya shafi tafsiri ma'ana bangaren da ya shafi tafsirin Qur'ani akwai bangaren da ya shafi sanin akwai bangaren da ya shafi nahau da dai sauran fannoni na ilimi waɗanda suke da yawa wanda Allah kaɗai ya san iyakarsu in ka zo nan a zamani da muke ciki akwai fannin ilimi na zamani ƙere-ƙere kimiyya da shauransu da daman gaske To saboda haka ita wannan taskar ilimin akwai wani fannin ilimi wanda yake da tsada wanda ba kowa Allah ke sanar da shi ba. A cikin littafin bakan damiya wato littafin da Shehu Usman Dan Fodiyo suka rubuta da malamai na irin abubuwan da zai faru a ƙarshen zamani wanda wannan abubuwan su ne zai zamanto cewar littafin an kawo shi a baƙi ana kiran shi gangar wa'azu ko kuma a ce mishi bakan damiya duka akan kira shi manyan malamai ne suka kalli yanayin da rayuwa da al'amura za su kasance sai suka yi suka yi rubutu a waƙe littafi wanda aka rubuta shi da hausar ajami to daga ciki sun yi magana cewar zuwa gaba za a yi fataucin neman maluma ma'ana akwai malamai guda hudu da za a yi karancin su a duniya samun su sai nadiran ma'ana sai yan kalilan daga cikin malaman akwai mahaddata alqur'ani baya ga mahaddata alqur'ani akwai masana ilimin tauhidi tauhidin nan kamar yadda ka san ana karatun hisabi a ƙasa haka shi ma karatun tauhidi ana karanta shi a ƙasa sannan akwai akwai asalin tsofaffi waɗanda za ka ga cewar sun san karatun haƙiƙanin tauhidi za su karanta maka shi su fitar maka da shi da yanayin ka saka shi da rabe-rabensa tun daga kan su la'ila ilallahu su qul huwallahu da dukkanin abubuwan da ya ƙunsa tauhidi gaba ɗaya za su fitar maka da shi sannan mahaddata Ƙur'ani wanda za ka sami ƙur'ani su kutun guda izu sittin a kansu marubuta gangaran to waɗannan rukuni guda biyu kenan daga cikin waɗanda za a yi ƙarancin su in duniya ta zo ƙarshe sannan sai kuma masana ilimin fara'ili idan aka ce fara'ili shine ilimin raban gado wato ilimin da za a zamanto an raba gado wanda wannan ilimi ne mai zaman kanshi shi ma ilimin fara'ili fanni ne mai girma mai faɗi mai tsawo sosai to zuwa ƙarshen duniya za a yi ƙarancin malamai masana ilimin fara'ili sai kuma masana ilimin hisabi waɗannan rukunan malaman guda hudu su ne za a yi ƙarancin su idan duniya ta zo ƙarshe ma'ana za a yi fataucin su za su ƙaranta samun su sai 'yan ƙalilan ma'ana samun mahaddata ƙur'ani zai yi ƙaranci samun ainihin masana ilimin tauhidi na haƙiƙa samun su zai yi karanci samun masana ilimin fara'ili ma'ana ilimin rabon gado zai yi wahala sannan samun masana ilimin hisabi zai yi karanci sai 'yan kalilan to saboda haka wannan taska ta ilimi za ta taɓo wani fanni daga cikin al'amuran da suka shafi ilimin hisabi ma'ana tun daga kan tafiyar rana da abin da ya shafi wata da kuma ainihin sauran kawakibu sayyara irin su a zuhal mushtari murika shamsu zahara udarda wanda da turanci suke ce mishi saturn zuhal kenan venus ita ce zahara sai jupiter mushtari sai mars ita ce murika sannan sai udarda akan ce mata mercury to waɗannan wanda qur'ani ya kira su da aljawarul kunnas zai kokari wani taskar ilimin ta rika tabo ɗaya bayan ɗayan su ana bayani akwai mentions ma'ana munziloli waɗanda su ashirin da takwas ne kamar yadda Qur'ani ya ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adad sinina wal hisab ma'ana akwai munziloli guda 28 wannan fanni zai yi kokarin yin bayani akan manazil sannan akwai burujai wanda Allah ya ce a was-sama'i zati buruj tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan haka dai za mu kalli burujai goma sha biyu da muke da su wato zodiyan kenan A sannan mu kalli munzuloli mu kalli kawakibu sayara mu kalli rana da wata da su da juya wasu da yanayin yadda al'amura za su rika kasancewa baya ga nan za mu taɓo fannin abin da ya shafi aufaku ma'ana hatimai da makamantansu akwai fannin da ya shafi asrar da watakila yaya za a iya fitar da wani sirri daga cikin alƙur'ani mai girma ma'ana yaya sunanka ko sunanki ya dace da wani isimi ko ya dace da wani sunan Allah ko ya dace da wata aya wanda za a roki Allah domin a samu biyan bukata a samu dacewa domin shi ilimi musamman na hisabi kowane al'amari yana tafiya ne akan lissafi duk abin da ka sani yana tafiya akan lissafi yanzu yau muna <clears throat> cikin sabuwar shekara ta 2021 kuma shekara a yau <clears throat> muna da kwana 28 wato 28 ga watan Janairu, watan Januwari. To kaga kenan lissafi ne ya tabbatar da yau 28 ga watan Januwari. Kuma lissafi ne zai tabbatar da shekara ta ƙare. Lissafi ne zai tabbatar da a wannan mintin ya tafi, wannan mintin ya shigo. Ma'ana wannan daƙiƙar ta tafi, wannan daƙiƙa ta shigo. Lissafi ne ke juyawa ya bada saboda haka lissafi ke juya minti 60 ya zama awa ɗaya haka lissafi ke juyawa awa ashirin 24 ke zama kwana haka lissafi ke juyawa kwana talatin ya zama wata ɗaya haka lissafi ke juya wata goma sha biyu su zama shekara haka lissafi ke juyawa shekara ɗari ta zama ƙarni ɗaya kuma lissafi ke juyawa shekara ainihin dubu ta zama zambar ɗaya to saboda haka haka dai lissafin ke juyawa daga kaza zuwa kaza komai yana tafiya ne akan lissafi saboda haka akwai fannin ramli ma'ana taurari wanda ake kira da ramli yaya ramlin suke ya suke tafiya ya suke kamawa da shauransu saboda haka akwai fannoni daban-daban waɗanda wannan fanni na taskar ilimi zai iya ainihin bayar da dama ka iya ainihin fahimtar wasu al'amura da suka shafi rayuwarka wasu yanayika da suke faruwa ko ga kai ko ga wasu yanayi da kake kallo abubuwa da suke faruwa domin kullum duniya ilimi ƙara ƙaruwa yake da ɗayi sannan duk abin da baka da ilimi shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fasalu halin zikri ku tambayi mu abota sani sai ka tambayi wanda bai sani baka sai ka tambayi masana waɗannan fannin sai su sanar da kai shi yasa zaka ga a yanzu a duniya kullun kere-kere ci gaba ake yi saboda kullun ci gaban zamani yana wayewa wanda ya mutu shekara ɗari a yanzu na za a tashe shi zai ga abubuwa na ban mamaki na al'ajabi wanda ilimi ne ya kawo su kuma ya tabbatar da su kuma alhamdulillah ana cin gajiyar su kuma ana amfana ana moriya kaɗan daga ciki wannan shiri da muke daga Kibla FM wanda ni yanzu haka gwani dan Ladi mai ismi ina nan jihar Kaduna kuma a Nigeria gashi wannan kafa tana ƙasar America kuma gashi muna yin ah, karatu kuma karatun da zai amfanar da al'ummar duniya ga baki ɗaya ma'ana duniya ta dawo tafin hannunka wanda a saɓanin wasu shekaru a baya haka bata isa ta faru ba in sako za a yi dole sai dai mutum ya je ko kuma ya taso ya zo haka in tafiya za a yi sai dai a tafi a kafa ko akan jaki ko akan raƙuma ko akan wasu dabbobi daban amma yanzu ga irin su jirgi ma'ana jirage ga motoci ga kaza duka ilimi ne ya kawo waɗannan abubuwa to saboda haka kimiyya Allah kaɗai subhanahu wata'ala zai iya ƙididdige iya adadin iliminsa amma ba dai mutum ɗan adam ba saboda haka a taƙaice wannan taska ta ilimi za ta taɓo ɓangarori daban-daban da za su shafi rayuwar ɗan adam musamman game da al'amarin abin da ya shafi ilimin falaki ilimin sanin shi kansa falakin ya ƙunsa fannoni daban-daban irin su auƙaƙu irin su auƙatu da dai irin su fannin da ya shafi cire wasu ismai ko sunayen Allah da suka dace da burji ko ɗabi'ar mutum ko rayuwarsa yaya ɗabi'ar mutum take yaya halayen ɗabi'un nan nari suke hawa ima'i turabi ma'ana wuta iska ruwa ƙasa da dai sauransu da alaƙarsu da mutum saboda haka wannan shine a ɗan takaicen takaitawa game da wannan bayani da za mu gabatar da wannan shiri a dukkanin ranar asabar idan Allah mai kowa mai komi ya ara mana rayuwa kuma ya ba mu lokaci da za mu samu damar gudanar da wannan shiri. Masha Allah. Awesome. Kuna sauraron mu on Kebla FM. Malam Gwani mai ismi ya ba mu kaɗan a wannan lokaci kaɗan kenan domin taskar ilimi on Kebla FM shiri ne da yake zai shiga wulare da dama. zai shiga bangarori da dama zai cicire wasu abubuwan da yake da dama mu za mu yi mamaki right here on Cable FM a shirye ke amma yau kaɗan ya bayar wannan wato alert ne kaman ranar Asabar in an buga 4 p.m. wato Nigerian time kenan karfe hudu na yamma agogo na Nigeria kenan GMT karfe biyar uh, na yamma right here on Cable FM. Malam Goni uh, mai isimi wato kai wani bayani bayani nan gaskiya in mutum kan lura ka ka ka fahimci wani abu ce a zamanin da a zamanin da in mutum za shi wani wuri sai yi tafiya watanni wani lokaci ma shekaru yana anya sa'annan ya kai inda zai tafi amma zamanin nan an samu wani wato jirage da na ruwa na sama da sauransu da within hours ko ko wasu uh, 30 minutes ya kai ka wurin nan ya komo da kai da sauransu wanka duka ka ce yana cikin wannan ilimin nan amma an ciro su ne ko domin zamanin da ake yawo jakin nan wannan ilimi na motan da na jirgin uh, ruwan da jirgin saman ina ilimi yake lokacin nan na yake domin abin na da fani kamar wannan zamanin baya an decoding shi ba she zamani mun ga aka ciro she yasa in na zamu ce wa'annan ilimin suke lokacin da ba san sunan ba a warware muna wani bayani kadan na malam dalla mai agwani ah, shi ado ita duniya da kake kalli kowane abu yana tafiya ne daki daki kuma kowane al'amari da Allah subhanahu wata'ala ya tashi kawowa yana kawowa daidai da wannan zamanin da kuma irin wannan lokacin da sauransu mm. saboda idan ka diba ka kalla ka Na'am. Kullum duniya ana ƙara samun ilimi mhm. kuma ilimin yana ƙara bayyana. Sannan kuma ana ainihin ƙara wayewa ana kuma ƙara samun wasu abubuwan da ba a sani ba. Misali kamar yadda na faɗi, kamar yadda kai magana. A da kaga in ka kalli ilimi na abin da ya shafi fannin unguwar zoma, hmm. shashin da ya shafi haihuwa. A karkara a ƙauye abin da aka fi sani idan mace za ta haihu akwai jike-jike da magunguna da wasu abubuwa na gargajiya da ake haɗa mata a bata mhm. to sai zamani ya zo yanzu da zamani ya zo sai zamanto cewar idan mace za ta haihu akan umarce ta rika zuwa asibiti tana yin awo wanda wannan awon shi zai taimaka a gane kwanciyar cikin a rika ba ta shawarwari da makamantansu har ya sa a haifi jariri lafiya ko a haifi ya lafiya mhm. to sai ka kalli kafin a haifi jariri idan da kafin zamanin ya zo shikenan sai malami ya yi bincike a wancan zamanin sai ya ce wannan cikin za mhm. za a haifi ɗa ɗaya ne ko namiji ko mace wasu za su iya karyata shi wasu kuma wanda suka sallama ma ilimi za su yadda cewar ba abinda Allah bai iya ba ma'ana ilimin Allah yana da yawa to yanzu sai zamani ya zo idan ka ji asibiti za a iya yi maka sakanin ma'ana a nuna ma ga makotan kwanciyar yaran a ciki kuma ilimi ne na'ura ce kawai wasu abubuwa za a dora mace a ciki mutum yana zaune ai wasu danne danne kaga ga cikin ga yaran yan biyu ne mace ne ko namiji ne kuma likitan ya gaya maka a rubuce a takarda za ka haifi namiji ko za ki haifi namiji kuma mace ne har ma ya wani hasashe ya ce kaza ga wata ko kafin kaza ga wata ko bayan kaza ga wata ma'ana sha hudu ga watan kaza ko baya ko sati biyu ko sati biyu gaba kuma in aka yi dace sai ka ga wannan adadin da ya bada sai ka ga ko dai kafin lokacin da ya bada ko kuma bayan lokacin da ya bada da dai dan tsakani babu wani tazara to kaga wannan ilimi ne ya tabbatar da haka ilimi ne ya nuna haka yanzu in ka kalli a da idan ana neman ruwa musamman tarihin annabi Suleiman alaihi salam wanda daga cikin mu'uzudar wani tsuntsu da muke kira kahuhu alhuda-huda zaka ga shi wannan tsuntsun Allah ya bashi wata kimiyya ta ido wanda wannan kimiyyar ita ce da ya kalli guri ya san gurin akwai ruwa idan ana neman ruwa annabi Suleiman alayhi salam shi yake nemo wa ya nemo ina ne inda ruwa yake sannan a haka a fito da ruwa to yanzu turawa sai suka yi wani madubi wanda wannan madubin shi za su kallara shi ma'ana su sa shi a ƙasa ta nan ne za su iya gano akwai man fetur a gurin koko babu man fetur koko wani irin ma'adani ne yake a wannan gurin wannan kimiyyar tsuntsun da Allah ya ba ta ido ta ya kalli guri ƙarƙashin ƙasa wanda Allah ba shi wata baiwa bai gane akwai ruwa a gurin don a samu ruwa ko a haka to su ma tura sai suka kirkiro wani na'u madubi wanda da wannan madubin za su iya kallon karkashin ƙasa su gano nan akwai mai nan akwai kaza nan akwai kaza to saboda haka su ilimin muka kullun ƙara bayyana suke yi shi yasa wanda ya jahilci ilimi bai san ilimi ba shi yake faɗa da malamai masana ilimi kuma duk mai faɗa da malamai ko masana ilimi wanda ba ilimin shi bane ba fannin shi bane ba zai san komai ba duniya ta riga ta yi nisa abubuwa sun riga sun ci gaba kullum Allah yana ƙara bayyanar da iliminsa kuma sanar dukkan ilimin mukan nan karka cewa wani bako ko sabon abu ne a'a bayanansu duk sun zo a cikin alkur'ani babu wani ilimi da qur'ani ya rage bai zo yayi magana a kansa ba sai dai wataƙila lokacin bayyanar wannan ilimin bai yi ba amma idan Allah ya kawo lokacin bayyana wannan ilimin sai kaga Allah ya bayyanar da wannan ilimin kamar yadda ne bayani a baya lokacin da za a ce za a yi tafiya a ainihin jirage bai yi ba amma yanzu Allah ya kawo lokacin da za a yi tafiya a jiragen Allah ya bayyana. ba wai bai zo bane cikin Qur'ani duka ya zo duk wasu abubuwa da ka sani na rayuwa da fanni na shige da fice na rayuwa shi yasa shi ilimi kamar yadda mai ta'alim ya ce al-ilmu ilmani ilimi fanni biyu ne akwai fannin ilimi kuma na bautar Allah na kasan Allah kamar yadda Allah ya ce kamar yadda kai hadisi ya ce cikin hadisin kudusi ni kawala an ni. ka sanni kafin ka bauta mun idan har in baka sanni ba ta yaya zaka iya bauta mun to akwai ilimi da za a nema na wajen sanin yadda Allah yake domin a bauta masa duk da sanin Allah ma fanni biyu ne akwai arfai masana Allah yadda suka san Allah akwai kuma waɗanda ba arfai ba yadda za su san Allah ma'ana don su bauta wa Allah sannan kuma akwai ilimi na neman abin da ya shafi rayuwa gudanar da rayuwa abinci sana'a misali ilimin zamani ilimin kere-kere ilimin sana'a ilimin kaza ilimin kaza wanda in har kana da ilimi to la faƙara ba ilimi babu talauci ga mutumin da ya zama to yana da ilimi saboda haka ne duk wani fanni da zaka shiga a rayuwa in dai kana da ilimi to zaka ga cewar ka samu wayewa da fahimta da gogewa da kuma sanin abin da duniya ke ciki da kuma sanin yadda zaka gudanar da al'amuranka na rayuwa na duniya da shauransu gabaki daya. Awesome! Ranar Asabarin ga lokaci ya kai da za a cire wasu ilimayyan nan kamar yadda malam gwani bai isimi ya fada ya ce wa ilimin in lokaci ya kai a cire dole sai an cire wannan ilimin nan. on kebla FM ranar Asabar in mai zuwa da kuma kowane Asabar in an buga 4 p.m. karfe hudu na yamma agogo na Najeriya kenan. Agogon GMT kuma karfe biyar na yamma right here on kebla FM. For more info, log on kan website na kebla FM www fm.com a ah, kun samu nambobin da ake daukawa in ko wani tambaya ne za ya mika tambayan nan a ah, wasu malam gwani mai isimi ya yi bayani kuma yanda za a amsa tambayoyin nan wanda kake da wani tambaya za ka rubuta tambayan tambayanka nan ya so in ka rubuta malam gwani mai isimi ya cire tambayoyin nan cikin shirin ya yi bayani ya explain wannan questions na koda biyar ne ita duk wanda ke da wani tambaya za ka rubuta tambayan ya bibiya tambayoyi na ya cire wasu ya yi bayani on kebla fm again saturday mai zuwan ga rana asabar 4 pm wato nigerian time agogo na nigeria kenan karfe hudu na yamma gmt kuma 5 pm on kebla fm until then malam gwani mai isimi da kuma mutan duniya muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu malam Fa'adu Umar Allah ya kai mu lokacin lafiya ya kuma ara mana rayuwa